الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن قومي وأشرين بذي يرقى وتن في الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة ذي حدود ثلاثين دا ترى كما يو بيرقى وتن ترى ميلادية دبو بيد قوم تقص أو أن مجلس ينام ميتار البركة دمكي الكرم سواد أن اللي وهذا اللي تاك بجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفر الشيخ يوسف أبو عزيز hafizahu ta'ala eh, idan ba manta ba muna cikin sirar sahabi na saba'in sa'ad ibn rabi'i radiyallahu ta'ala anhu mun ji wasu daga cikin fada'il ɗinsa yana ɗaya daga cikin eh, annukada yana cikin albadariyun sannan kuma an kashe shi ya yi shahada a yakin uhud to shine shi malam a cikin jawabin da yake yi na cewa mawqifun karimun cewa eh, al-ansar sune alladhina na ta dara wal imana lan sarawa sune waɗanda suka zaune gida gidan madina gidajen madina kuma suka yi imani da Allah maɗaukacin sarki kafin muhajirai su zo su haɗu da su to shi yake cewa an anas ibn malik radiyallahu anhu qala yanzu malam zai ba mu labarin mawkifu sa'ad bin rabi fil hijira matsayinsa a lokacin da aka hijira mawkifuhu ma'al muhajiri matsayarsa a tare da waɗanda suka yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa madina annabi ya samar da wani tsari na kulla yan uwantaka a tsakanin muhajirai da ansaru shi ya kalli wancin su ya ce to muhajiri ne shi shi annabi sallallahu alaihi sai ya haɗa shi yan uwantaka da wani balansari sai ya zama ɗan uwansa kowa haka manzo Allah ta sama ya masa to shine sai ce kadima an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala sayyiduna Anas dan Malik radiyallahu anhu yace kadima Abdurrahman ibn سيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة وعند سيدنا عمر رضي الله عنه يمس شيدا يتشي دازن نبواني ya zama khalifa baya na kamar yadda ni masu su abubakar ya naɗa ni da Abdulrahman ibn auf zan naɗa saboda haka malamai suna cewa dukkan takwas ɗin nan kowa ya cancanta zai iya zama khalifa an ka cire sayyidina abubakar da umar to takwas bayan su da su biyu kowanne daga cikin su ya cancanta zai iya zama halifan musulunci amma dai sai aka yi ittifaki aka zaɓi sayyidina usman ibn affan bayan sayyidina usman ibn affan kuma aka yi ittifaki aka zaɓi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu to abdurrahman ibn auf kenan mutum ne mai dukiya kafin ya shiga musulunci sannan ko bayan ya shiga musulunci mutum ne mai dukiya قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أي إلى المدينة زمن الهجرة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا إسو قرم مدينة زمن الهجرة ألوكة باقي هجرة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري شيء manzo Allah يقول ya kulla yan uwantaka سعد بن الربيع رضي الله عنه وانتكى anhu wanda wanda su ya ce ɗan uwan shi ne shi fa'arar da alaihi a sa'ad ibnin rabi shi sa'ad ibnin rabi ya bujiro ma da sagiduna abdurrahman ɗan auf radiyallahu anhu an yi nasifahu wa malahu cewa zai raba masa zai masa iyalansa da gidansa da dukiyarsa wato shi sa'ad ibnin rabi zai raba dukiyarsa gida biyu shi ya ba abdurrahman dan auf wani bangare daga ciki dukiya ba kuɗi ba daga cikin dukiya abinda mafi yawancin mutanen madina suke da shi a lokacin shine no gona gonaki suke da su su mutanen madina manoma ne a inda su kuma lansara 'yan kasuwa ne to shi kenan shi sai na duk na ya ce ma abdurrahman dan auf zan raba dukiya gida biyu in ba ka rabi sannan zan raba iyalai na gida biyu in ba ka rabi قال عبد الرحمن sai sayyiduna abdurrahman dan auf radiyallahu ta'ala anhu shi yace masa barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya maka albarka a cikin dukiyarka da iyalanka dulluni dullani ala suqi nuna mun hanyar kasuwa wato kenan dukiyarka ta gonarka ta rike ta ba sai ka bani ba sannan matar ta ma ba sai ka bin wata mata ba daga cikin matanka da kake da su hashe an min عقد وسمن samni. Rahman ya shiga kasuwa ɗan kasuwa ne ka yana shiga hashe an shi ya samu riba mai yawa ta wani abu min aqiqin na Cikwi shi shine aljubna abinda ake yi abin nan allabnul mujaffaf nono da ake sa shi ya bushe shine ake wa wasannin sannan kuma ya rika sai da na mai mai da sirare shi shine ake cewa sam zaitun kuma da kike ake mun san wannan don ce samnu da sararen mai <clears throat> shi kuma zaitun da kike irin su kitsin kaki da man kaki da duk kuma sun kaki da man kaki da irin su mai shanu dukkanin su samnu ne ne su kuma irin su man gida irin mai tsallin nan da irin su kalanzar su duk zai ci ne su ziyu ci ne su sun haka sai na abdurrahman allah ya maduki ya iya ma kasuwancinsa albarka daga shiga su kasuwa abubuwan da yake saidawa kenan yana saida cikwi sannan kuma yana saida mai فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضع من صفرته ran nan manzo sama sai ya haɗu da shi a tare da shi wa alaihi min sufra a tare da shi akwai wata alama ta eh, ta ruwan kwai sufra ruwan kwai eh, larabawa kamar yadda ake yi a al'adar mu kila wasu an musu da suka yi aure akan yi ranar auren mutum kuma sai a samu wata taubashiyan mutum abokiyar wasansa sai a ce ana kiran shi kamar sai su shirya wata dabara yana waje haka an gama ɗaurin aure sai ya ce ai mama ta ce tana son ganin shi a cikin gida yana shigowa cikin gida dama a kuma kusan shi yassa ba mama shi ke kiran shi ba kuma sun suka tsara yana shigowa kawai dama sun shirya lalle shi ke nan karshe a watsa ma mutum lallan laraba suna da irin wannan duk ango akwai abin da ake shafa masa da an gan shi za a gane ango ne shine sufra ruwan ruwan kwaye ta haka kuma suna su yana da ƙanshi sau da aka manzan da suna ya gan tare da wannan alamar ƙalin da biyu sun lalace suna mahiyar ya abdar rahmani sai manzan da suna ya ce masa amma ah, an muke shi ne mahiyar kalimatun yamani ya tun ko kalimatun yamani ya kalmaci ta mutanen yaman idan za su tambe ta wane ya dai ba haka ake cewa ba ko kuma wane ya lamarin kare da shi ne sai su ce masa mahiyam ya annabi su sami ya game da abdurrahman dan auf radiyallahu anhu sai ce mahiyam ai ma amruk ne lamarinka qala ya rasulullah tazawwajtu imra'atan min al-ansar yace ya ma'aiki Allah ai na auri wata mata ce daga cikin mutanen Madina na ya aure ka gani qala ma sukta fiha sai mun sune ce to me ka bata na dukiya da sadaki Masu sukta fiha in kura mata ka ba ta kenan na sadaki wazmu na watin min zaha shi ce na ba ta dirhami biyar ne na zinariya kaga dirhami biyar a matsayin dinari ɗaya ke ne ba ta eh, dinari ɗaya eh, yanzu rubu dinar yana jin naira dubu goma sha uku ne da wani abu to dubu goma sha uku su. su su su su su su su su su su su su biyar laukin ƙwararri bai baci da ba ba su dakin ma baya wa a wancan lokacin su da wasu nuna baya wannan shine kauli rajiya ko da suka ambaci wasu maganganu a game da me ake nufi da wasu nuna wace amma da wannan shine ita ce magana da mafiyancin malaman hadisi suka rinjayar wasu nuna wace ce hamsu da rahim ne dirhami biyar hmm? shi kuma dirhami biyar ne yake ba da dinari daya ina jin haka lissafin yake domin dinari ashirin shi ke ba da nisabin zakka dirhami ɗari biyu kuma shi ke ba da eh, eh, nisabin zakka na azurfa mun gane? sadakin ta kenan قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشهر sai su ne ce to ya abdurrahman kai aure kai walima kuda da tinkiya ce kuda da tinkiya manzon da suka ya kalli wadatar abdurrahman sai ce aulim walau bi sha kai kuda da tinkiya dan larabawa walima gaske suke yi sai su soke raƙuma ba raƙumi ba kuma har yanzu haka suke da wannan ba raƙumi ɗaya eh, ba raƙuma za a soke saboda walima shi ne sai musu ne ce kuma da tinkiya ka samu ya abdurrahman ka yi walima ba laifi to wannan hadisin abin da yake karantar da mu yana karantar da mu eh, na farko dai eh, darajar sa'ad cewa mutum ne sahihi mutum ne mai kyauta sannan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla wannan yan uwantaka a tsakanin su mu'akhati a tsakanin yan uwantaka tsakanin lansarawa da mutanen madina da mutanen makka afwan muhajirai kenan sannan kuma wanda yana nuna mana shi abdurrahman bin auf mutum ne da ba ci ma zaune ba duk da in ya karɓi abin da sa'ad ibn rabi dan uwansa ya bashi da laifi ba ne, amma duk da haka sai ya ce ba shi sannan na hudu yana nuna mana cire mutum daga abin da ya saba da shi yana da wahala abdurrahman ɗan kasuwa ne ka ce ya dawo ya zama manomi to zai masa wahala to da ka sai ya ce a bar shi a matsayin ɗan kasuwansa a nuna masa kasuwa sannan wannan yana nuna mana yadda sahabbai suke da kwaɗayin alkhairi a tsakanin junansu da shan taimakon junansu wani al'amarin dan uwansu baya tasowa su kyale shi haka nan ya kai ƙasa ya gaza shi duk taimakon da za su masa za su ga sun bashi sannan wanda yana nuna mana mahimmancin walima a aure in za a yi aure in an yi aure ayi walima malamai da yawa wasu sun tafi akan cewa wajiba ce walima na sha jawo hankalinmu a wurare da yawa na karatu cewa eh, wani lokaci muka shirya aka juya abubuwan da suke na alkhairi sai aka aje su abubuwan da ba su da asali sai aka ɗauko su aka sa su ka zama su ne masu asali ranar aure shi kenan sai a tara kuɗi ranar ɗaurin aure shi kenan sai a tara kuɗi a cewa za a yi reception so daga littafi in za a rubuta sai a sa mai sashen follows immediately after wedding shi kenan kuma an yi wannan to mu sani wannan ba walima ba shi. an kawai an ci yadda yufu ne an ci yadda baki in an kota ta niyya to Allah zai ba da ladar ciyar da baki amma dai ba ladan walima ba walima ka'idar ta ita ce ba a yi sai bayan an tare tarewa kuma an ce tarewa ba ana nufin a kawo mata ba a tabbatar da mijin ya sadu da matar daga nan shi sai shirya walima sai kuma wasu za su shirya masa sai ya sanar da su su ne da walima sannan walima manzo Allah su sama yakan yi ta a auren Safiya bint Huyay radiyallahu anhu kwana uku manzo su yana walima A yau aka zo aka ci gobe kuma aka sake zuwa jibi ma aka sake zuwa har kwana uku daga nan sahabban annabi sama wasu daga ciki suka ga wajen zuwa daidai lokacin da ake waliman nan kawai sai kowa kuma ya je sai a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ma'aiki sun so yake da shi sai a dauka a ba su manzo sun abin na damun su a zuciyarsu amma ɗabi'ar su ta babban mutum mai daraja ba zai iya ce musu kar su zo ba da Allah madaukakin sarki ya ce a wal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ilahu walakin idha du'itum fadkhulu fa idha fa'imtum fantashiru wa la mustanisina li hadithi inna zalikum kana yu'zi an-nabiy fa yastahi minkum amma wallahu la yastahi min al yau sai yau ga doka daga Allah kada wani ya rika zuwa gidan manzo Allah sama ya kare sai idan Allah sallallahu shi ne shine ya kira shi ya gayyace shi kuma ba ya tunanin cewa akwai abincin ba ghayra nazirina ila ku zama kuna tunanin cewa in kun zo gidan manzo sallama ko da yaushe sai kun sai kun kunyan manzo Allah sallama a zubo muku abinci walakin idza du'itum fa in kun zo in kun an gayyace ku to ku ci fa idza qa'imtum fantashiru in kuka gama ci ka kuma a zauna a ci gaba da damun annabi sama ana takura masa da shi da iyalansa iyalansa suna da haƙƙi a wajen yana suna da haƙƙi a kansa inna zalikum kana yi nabiyya irin wannan aikin da kuke yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa amma fa yastahi minkum shi ji kunyan amma shi wallahu la yastahi min alhaq Allah bai jin kunya faɗi gaskiya saboda haka daga yau an sa doka kada wani ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo ya zauna a zai ci abinci kwana uku mazan sama yana walima saboda ku jaddada wannan sunna na sha ba da shawara lokacin da mutum zai yi aure da abin da za a tara a ce za a ciyar da mutane a matsayin reception to a ɗauko kuɗin a ɗauko kuɗin a raba biyu rabi a ciyar da mutane reception ɗin rabi kuma a ajiye sai bayan an tare sannan sai a zo a yi walima waliman nan barka da reta in aka gama ana so kowa ya yi ma'ango addu'a wannan addu'a Allah kai ya san abin da Allah madaukakin sarki cin ba san bakunan mutane ba ko manzon sama dama ya bada ka'ida in za a gayyaci walima la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyu in za ka yi abokantaka ka kai aboki da kowa sai mai abokin ka ya zama mai imani da Allah wanda kullum kuke tare da shi ya zama mai imani da Allah sannan kuma na biyu wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyu in za ka ce da mutane abinci ka gayyace su to ka gayyaci kowa sai mutumin kirki taqi wanda suke masa kyakkyawan zato cewa shi bawan Allah ne mai tsaro dokokin Allah ne to shi ka gayyata in ya ya ci abincin nan ko da ya ci ba ma sai ya maka addu'a yi maka addu'an neman albarka shi kuma Allah ya sa gidan ka zama mai albarka matarka ta zama mai biyayya a gare ka yayan ka su zama qurratu ainin li qurratu ainin laka hmm? wannan shi هناك من زال تسمى يتي مسا يوليما وفي رواية أن عبد الرحمن بن أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم الوقت عند عبد الرحمن يزو مدينة شيء يقول أبو وانتهى تقانن سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه فقال له سعد شيء سعد يتي أي أخي أنا أقتر أهل المدينة في مالا أي أي ياكينا وانا أي بمعنى يا يا كي أوانا نين فكوا كلي أشكم مدينة فانظر شطر مالي فخذه فكلت كدوبت رب دوس يا تاك ربع أو غزو وتحت امرأتاني أنا إنا دما تابيو فانظر فكل أيهما أعجب إليك حتى أطلقها sheka kalluwa kalli wacce ce ka santa a cikin biyan duba ba ba kawai shi ce nan zuwa dama wata kila tana ba shi haushi ba shi ke nan sai ce ai ita ya ba shi a ya je ya duba wanda ta masa to shi shi ya sake ki sai shi ya aure ta qala عبد sai sujudu na abdurrahman الرحمن auf radiyallahu anhu shi عنه شيء barakallahu laka fi ahlika wa malika dulluni ala suq Allah ya maka albarka a dukiyarka da iyalanka ni dai a nuna min kasuwa na hanyar kasuwa take in je in ci gaba da kasuwanci na to kaji wannan falala ta sa'ad bin rabi radiyallahu anhu da kuma yadda shi kuma na abdurrahman bin auf radiyallahu anhu ya mayar da irin wannan eh, matakin da matakin da ya ɗauka cewa ga abin da ya saba da shi cewa shi ɗan kasuwa ne ba manomi ba noma zai ma ɗan kasuwa wahala Allah madaukakin sake ya taimake mu da ƙara yadda da waɗannan sahabbai na manzansa sallallahu alaihi wasallam mu kuma ya ba mu ikon koyi da su daidai gwagwadon iyawarmu wallahu alam